This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Noma da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo. Da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari ya ba hukumomi da ma'aikatan gwamnati umarnin fara amfani da asusu ɗaya a babban bankin Najeriya. za kuma ku ji cewa sakataren tattalin arziki da kasuwanci na amurka ambassador charles rifkin ya bude wani taro na kwanaki biyu akan samar da kudade ga masana'antu a najeriya bayan haka za ku ji cewa jamhuriyar niger kamar sauran kasashen duniya ita ma ta gudanar da bikin ranar yakar jahilci wadda majalisar ɗinkin duniya ta keɓe yau muna son jin ra'ayoyinku akan yadda kuke gani za a ci gaba da yaƙi da jahilci musamman ma a ƙasashenmu na afirka kuma lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar amma kamar nan ga labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. shugabannin faransa da na majalisar ɗinkin duniya sun yi allah wadai da jami'an da suka ce ƙasashen turai su rinka baiwa kiristoci masu gudun hijira da suka fito daga gabas tsakiya fifiko wajen samar da wurin zama kalaman shugabannin na zuwa ne bayan da wasu magadan gare biyu a faransa suka cimma matsayi cewa ba za su samar da matsuguni ga musulmai 'yan gudun hijira ba sai dai kiristoci lamarin da ya sa ministan cikin gidan faransa bernard kazanov ya yi kakkausa suka kan wannan matsaya da suka cimma a wata hira da aka yi da shi a kafar talabijin kazanov ya ce shi bai san menene kawo wannan nuna bambanci ba na kuma allah wade da hakan kuma abun a mutane ne ya ce duk da cewa akwai mutane marasa rinjaye da ake musgunawa a siriya dole ne mu yi lale da kristoci daga gaba tsakiya amma kuma akwai musulmai ma da dama da wasu marasa rinjaye da ake musgunawa wannan sa isa na faruwa ne a daidai lokacin da nahiyar ta turai ke fuskantar kwararar 'yan gudun hijira wanda ba taɓa gani ba tun bayan yakin duniya na biyu lamarin kuma da firayim ministan hungary victor orban ya ce al'ummar kasar na cike da fargaba ganin yadda nahiyar ta turai ke karbar musulmai daga syria da iraki da afghanistan wanda ya ce hakan barazana ne ga tushen kiristanci da aka san nahiyar ta turai da shi an saki a kawon kotun nan ta garin kentucky daga gidan kurkuku bayan da aka tsare ta bisa kin bin umarnin wata kotu da ta bata izinin baiwa masu auren jinsi ɗaya lasisin aure alkalin wata kotun tarayya ne ya yanke hukuncin cewa a saki kim davis saboda mataimakanta wato mataimakanta su shida sun yi rantsuwar cewa za su bi umarnin kotun na ba da lasisi ga duk ma'auratan da suka cancanta sai dai alkalin ya umarci davis da kada ta yi katsalanda yayin da za a baiwa masu auren jinsin ɗaya lasisi A ranar Alhamis ɗin da ta gabata ne aka tsare Davis bayan da ta tsallake umarnin kotun da ta nemi baiwa masu auren jinsi ɗaya lasi, saboda a cewarta yin hakan ya saba wa tafarkinta na addinin Kirista. A lokacin da aka sake ta, Davis ta ce komi ya tafi daidai yayin da take murmushi a gefen lauyanta Matt Staver da kuma Mike Huckabee da ke neman takarar shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Republican. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau talata ministan tsaron birtaniya ya ce dakarun kasar na duba yiwuwar kai karin hare-haren sama domin ya katse geru a siriya wato idan har ana so a dakile yiwuwar kai hari a kan muradun birtaniya michael fallon ya yi wannan furuci ne kwana guda bayan da prime minister david cameron ya bayyana cewa dakarun sama na kasar sun kashe wasu mayakan isis ciki har da wasu 'yan birtaniya su biyu a wani hari da aka kai ranar 21 ga watan agusta ta hanyar amfani da jirgi mara matuki a cewar falon wannan shi ne hari na farko da dakarun birtaniya suka kai ya kuma ce kasar ba za ta yi wata wata ba wajen sake kai wani harin domin dakile shirye-shiryen ta'addanci a baya firayim minista cameron ya ce wannan hari ne na kare kai kuma akwai kwararan hujjoji da ke nuna cewa mutanen suna shirya safarar makamai tare da ba da umarnin kai hare-hare akan birtaniya likitan haƙorin nan da ya kashe wani shahararren zakin nan na zimbabwe wato yayin da yake farautar nuna bajinta ya fito baina jama'a bayan makonnin da ya kwashe ba tare da ya ce ofan ba ya kuma gana da 'yan jarida a wata hira da jarida minneapolis star tribune da kamfanin dillancin labaran ap suka yi da shi walter palmer ya ce da ya san wannan zakin yana da suna kuma yana da mahimmanci ga kasar ana kuma wani bincike a kan sada bai kashe shi ba ya kuma ce babu wani daga cikin tawagarsa da yake da masaniyar sunan zakin gabani ko kuma bayan aukuwar lamarin shi dai fama ya kashe wannan zaki ne da ba kasafai ake ganin irinsa ba wanda ake wa lakabi da cecil wanda kuma ake bibiyansa da na'ura mai bin diddigi ta gps saboda wani bincike da jami'ar oxford ke yi Shi dai sisal fitaccen zaki ne a Zimbabwe wanda ke zaune a gandun namun daji da aka keɓe. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya ƙara jaddada umarnin cewa tilas ne hukumomi da ma'aikatan gwamnati su ajiye kudadensu a wani asusu na musamman a babban bankin Najeriya. Kuma tuni shugaban ya wa ma'aikatan wa'adin sati ɗaya domin kowace hukuma ta gwamnati ta tabbatar da cewa ta bi wannan umarnin. Ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani. akan haka wani tsohon mataimakin gwamna na babban banki na najeriya dr obade mai lafiya shina ganin cewa wannan matakin da shugaba muhammadu buhari ya dauka zai yi albarka kwarai da gaske wurin yaƙi da cuwa da kuma cin hanci ka rashawa da kashe kudaden gwamnati ba bisa ka'ida ba kuma ba bisa umarni na hukumomin da ya kamata su ba da wannan umarnin ba inda yake cewa abin da yasa aka ɗauki wannan matakin shine domin an bincike an ga kamar wasu ma'aikata ma suka ga ministry guda tana da asusu a bankuna har sun kai dari. kuma abin da ake yi da su ba wanda ya sani na biyun kuma shine duk abin da kamar kuɗin budget da sauransu abin da ya kamata a yi ya tura wannan kuɗin asusu guda ɗaya zai ba da yankin yadda ita gwamnati da kanta za ta san duk abin da ke faruwa da duk kudaden da aka bada na budget idan an bada za a yi akwai bukatun da za a yi idan kudin a da shi a asusu tsoron da za a zo a cire kudin a aiki da shi kowa zai san dalilin da yasa a cire kudin da kuma aikin da ya kamata a yi da shi zai rage cuwa-cuwa da shawarar abubuwan da sukan kawo rashin cin gaba a kasar Najeriya gaba da. Amma baka ganin wannan matakin kuma zai sanya waɗansu mutane su rasa ayyukansu a bankuna na Najeriya masu zaman kansu inda suka dogara akan wannan kuɗaɗen ajiya domin su ba ma'aikata aiki kuma su biya albashi. A bai zai kai har da haka ba domin idan banki bai kamata suna dogara kaɗai ga kuɗin gwamnati ba ya kamata suna neman hanyar yadda kowa da kowa zai kawo kudin sa ajiye a gidan banki ba wai gaba ɗaya kawai za a hana kuɗin gwamnati akwai kuɗaɗen da ma bankuna su suke karba kamar kuɗin haraji da kuɗin in za a yi registration na na wani abu haka ko na jarabawa na yaran makaranta ai a banki ake yi saboda haka ba bankuna za su rasa aikin da kudin gwamnati gaba ɗaya ba ne amma zai ragu wani lokacin ma an sun ministan sun ajiye kuɗinsu a asusun banki sai su dawo kuma suna rance kuma daga wannan banki ɗin kuma sannan sai a ba su kuɗin kuma a kan riba kuma da za su biya ya wuce misali abin da ya sa kenan ya gwammace kuɗin gwamnati a ajiye shi a asusun gwamnati yanzu kana ganin wannan matakin zai taimaka ma gwamnati ta yaƙi cin hanci karɓar rashawa da lalaci da kuɗaɗen gwamnati da kuma tabbatar da cewa an hana kashe kuɗi ba bisa ƙa'ida ba ba da sanin gwamnatin ƙasa ba? Shakka babu zai rage wannan hanyar cuwa-cuwa kwarai da gaske da amma ba wai zai hana gaba ɗaya ba ne. Dole sai an sake ɗauke wasu matakai wanda za a tabbatar cewa ko da an ajiye wannan kuɗin ga asusu in za a yi aiki da shi dole gwamnati su lura su san yadda wannan kudin yake tafe. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ɗazu ne ƙaramin sakataren tattalin arziki da kasuwanci na Amurka, ambasada Charles Rifkin, ya buɗe wani taro akan ƙanana da matsakaitan masana'antu a Najeriya. Daga Abuja ga wakilin Amurka Hassan Maina Kaina da rahoton. Nigeria is the biggest economy in Africa, and two-thirds of its population, about 125 million people, are younger than 25 years old. And they're looking for the kind of bright and positive futures that anyone would demand and that they deserve. sakataren tattalin arziki da kasuwanci na amurka kenan ambasada charles rifkin inda yake jawabi yayin bude taro na kwanaki biyu kan samar da kudade ga kanana da matsakaitan masana'antu wanda majalisar 'yan kasuwa ta amurka da najeriya ta shirya a nan abuja ya ce najeriya wacce tafi fi karfin tattalin arziki a afirka mai mutane fiye da miliyan biyar, yanzu ta kama hanyar tserewa tsara ambasada rifkin ya ce yana da zumar ci gaba da kara kambaba sha'anin tattalin arzikin wannan shiya musamman a mahangar amurka kan kan tattalin arzikin Najeriya. Ambassador Rifkin ya ce, President Buhari follows through on his commitment to root out insecurity and corruption in this great nation. Yanzu da shugaba Buhari ya ɗauki gabarar fatattakar matsalolin tsaro da cin hanci da rashawa a wannan babbar ƙasa. To ba shakka 'yan Najeriya za su shana nan ba da jimawa ba. Ya ce Amurka da Najeriya na ɗasawa da juna ba wai a fannin siyasa ne kaɗai ba, amma har ma da tattalin arziki da ya shafi ƙara zuba jari, samar da ayyuka, kasuwanci da masana'antu. Kana yadda ƙasashen biyu biyu mu'amalantar juna ne zai fayyace irin nasarar da za a cimma a nan gaba hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a gaida Hassan Maina kaina. Shekaru 49 da suka gabata ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe rana kamar ta yau 8 ga watan tara don bikin yaƙi da jahilci a duk faɗin duniya. Jamhuriyar Nijar ma ta bi sahun kasashen domin karrama bikin akan yada ilimi a fadin duniya. Daga Yamai, wakilin sashen Hausa Yusuf Abdullahi ya hada mana rahoto. Irin kaɗe-kaɗe da wake-waken da suka cike zauren Palais de da ke nan birnin Yamai kenan a bikin ranar ta yaƙi da jahilci. wacce ta samo asali a ranar takwas ga watan Satumba na shekarar 1965 a taron ministocin ilimi da aka gudanar a Tehran. inda duk shekara reshen majalisar ɗinkin duniya da ke kula da yada ilimi da ake kira unesco ke amfani da wannan damar wajen yin nazarin irin ci gaba ko akasin haka da kasashen duniya suka samu a wajen yakar jahilcin madam ali maryamu alhaji ibrahim ministan da ke kula da kananan makarantu da kuma yaki da jahilci a nijar ta bayyana mana irin rawar da gwamnatin jamhuriya ta bakwai tattaka wajen yakar jahilcin a nijar ana kokuwan nan da aka sami inci kokari to amma mun gani har yanzu akwai aiki to albarkacin wannan ranar ta yaki da jahilci ƙungiyar malaman makarantun allo a Nijar ta mika ministan ilimi irin koke-koken su Suleiman Abdu shine shugaban wannan kungiyar eh, kaga makarantun na allo wuri ne inda yara ke zuwa suna daukar eh, darussa to yanzu sai ya zamanto duk irin karatun nan da yara suke yi da sauran mutane da akwai hamayya akwai mayan mata akwai mayan maza to sai ya ba ya da wani cikakken amfani a cikin lissafin kasa alhali ko inda za a lissafa shi yaran dububbai ne za a gani waɗanda suke ɗauka karatu su rubuta su karatu to ta anan ne ma sai aka samu taimakon wata ƙungiya da ake cema ma wadda ta sanyo da wani kuma tsari na karantar da ajami kasan ajami shi wani abu ne wanda eh, a cikin kasashen mu musamman nan nijar ana amfani da shi sosai to a nan da aka yi sai muka ga komai ya ƙara ta karatu a jamhuriyar ta nishiyar kashi 66 a cikin ɗari na al'ummar ƙasar na fama da jahilci yusuf abdullahi daga nyamai jamhuriyar nijar kan bikin wannan ranar ta yaƙi da jahilci ta duniya wakilin sashen hausa mani sha'aibu ya yi hira da malam hamisu garba na ma'aikatar yaƙi da jahilci a maraɗi yau shekaru 49 kenan majalisar ɗinkin duniya ta ware shekarar bana me jigon sallah a nijar to wagga ka san shekaru um, a cikin sallar yaƙi da jahilci wadda ita ce ta tara wadda ake gudana a cikin duniya gaba daya to shugon wannan sallah shine yaƙi da jahilci abin alfahari ne da ya dace a inganta kuma har tsawon rayuwa mu nemi ilimi fitilar haskawa ilimi fitilar kyallawa ilimi gwada ban hau To madalla a gaishe da Mani Sha'ibu da Yusuf Abdullahi daga jamhuriyar Nijar. Akan wannan batun ne na yaƙi da jahilci yau muke son jin ra'ayoyinku akan yadda kuke gani za a ci gaba da yaƙi da jahilci musamman ma a ƙasashenmu na Afirka. Lamba kuma da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu kira na farko daga jihar Kaduna. Salamu alaikum waye alayi. Wa alaikum salam. Ibrahim Alaramma ne riga cikin Kaduna. To Malam Ibrahim me zaka ce game da batun yau? To batun yau akan harkan ilimi gaskiya ilimi shine abin da muke bukatan shi a wannan kasa tamu ko kuma in ce a duniya gaba daya. Mm. Hanyoyin da ya kamata a ce an bi an inganta ilimi na farko ya kasance an samu malamai waɗanda yake sun san karatun sun kuma iya koyar da karatun kuma wajibi ne ya kasance gwamnati ta ɗauki nauyin ganin cewa an gyara makarantun su kansu saboda wallahi wata makarantar in ka zai sai ga cewa ɗaliban a bishiya suke karatu ba wani ingantaccen allo sannan allin ma da za a yi rubutu sai a neme shi a rasa gwamnati ta cewa ta kawo da kayayyakin karatu da kuma ajujuwa da malamai ingantattu kuma in sun samu nema a ce karatun nan a yi shi ne kyauta saboda su ma manyan yi kyauta suke karatun To madalla Mala Ibrahim Allah rama ka ya goce da mun ji sauran ka amma yanzu kuma bari mu je jihar Edo. Salamu alaikum na Edo kana jin mu? Ina jin ku. Eh, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Alhaji Ali mai shinkafa Adua Edo State Nigeria. To Alhaji Ali mai shinkafa mai cece gudunmuwaka akan batun yaƙi da jahilci. To gaskiya maganar yaƙi da jahilci yana da kyau gwamnati ta sa hannu a ciki. Kamar yadda na ji wani mutum ya faɗa a Nijar. Ya ce akwai yara dubbai masu karatu a allo. To amma gwamnati ba ta kulawa da su. To su ma ai malamai ne waɗanda suke suna ba da gudunmawa sosai da sosai. Saboda haka ya dace gwamnati ta jawo su a jiki su ma a dinga taimaka musu domin a samu ci gaban ilimi. To madalla Alhaji Ali mai shinkafa mun gode yanzu kuma bari mu je Yola. Salamu alaikum na Yola kana ji na? Eh, alaikum salam. To da wa muke magana? Ina magana da Muhammad Baba Angon Bazawara. To Muhammad Baba Angon Bazawara mai ce ce gudunmuwa ka yau. Eh to a gaskiya a maganan ilimi ilimi yana da muhimmanci sosai a rayuwar al'umma. Idan muka duba galibin irin abubuwan da suke faruwa ma akwai karancin ilimi mm. a sha'anin rayuwarmu. Kamar wani abubuwa kenan? Kamar ko irin abubuwan da suke faruwa kamar ta'addanci dinnan da ake amfani da shi za ka samu rashin ilimi ne yake kawo irin wannan din. To Madalla Muhammad Baba an Angon zawara mun gode da ka yanzu kuma bari mu je Yobe. To malami na Yobe da Allah sai ka ɗan rage sautin rediyon ka don muna jin shi yana dawo mana don ka ji mu sosai kai ma. Na'am yanzu na rage ina jin ku. To madalla to da wa muke magana? Eh kuna magana da Muhammad Izi ne daga garin Gaisuwa. To Malam Muhammad me zaka ce game da batun yau? Eh game da wannan magana da kuke ta yaki da jahilci gaskiya abu ne muhimmi wanda ta kowa zai iya samu ilimi ingantacce a rayuwa. Zabura shine gishirin zaman duniya. A kowanne ba sa samun zai makaranta amma idan aka buɗe yaki da jahilcin nan to mutane da suka amfana da shi ba ma yara har ma manya magidanta. Haka ne Malam Muhammad mun gode yanzu kuma bari mu ji leƙa jihar Neja. Hajiya Maryam Daura kina magana da injiniya mai gero makiri kwanta gora. To injiniya mai cece ka ta yau. Wato gaskiya gudunmuwa ta da yaƙi jahilci na farko dai a kyautata ma mallamai mm. a inganta yanayin koyar da karatu. Na biyu makarantun ne a kyautata su yawanci makarantun ne ba su da inganci da iske babu allo a makaranta ana yare na zama ƙasa wani wuri ƙarƙashin iske to ko malami ya so ya ba da ilimi akwai wahala sannan kuma hakkin malami shi ma ba a kare shi ba to ta yaya za a yi kuma a samu ilimi na kwarai wannan haka ne injiniya daga neja mun gode har yanzu dai daga jihar neja mun samu wani kiran wa alaikum salamu na magana da Umar Neja Maniji Mashego Local Government Niger State. To Malam Umar me zaka ce game da batun yau? To batun yau al'amarin sai dai addu'a muna fatan kuma irin yadda aka tabbatar da an samu canji din nan su shugabanni su daure su taimaka game da ilimi dinnan da ake ta magana kullum ana son a tallafa a sami ilimi na yara ne da sauran abubuwa na ci gaba da Allah a taimaka a inganta mana makarantu a yi mana aiki wanda za mu tabbatar da canjin da muka nema mun samu to malam umar mun gode da gudunmuwarka yanzu kuma bari mu je maiduguri salamu alaikum na maiduguri kana kan layi kana ji na na maiduguri ban san ko kana jin mu ba ba mu jan ka na maiduguri kana nan to ga dukkan alamu dai layin na maiduguri ya goce amma yanzu kuma mun sami kira daga kwara assalamu alaikum mai magana bello garba dina mai bulawus kala kala na sifa kwara daga kwara a nigeria to malam bello wannan eh. rana da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe musamman ma na yaƙi da jahilci to gaskiya muna yabo kwarai da gaske kuma muna jinjina don a yaƙi da jahilci gaskiya abu ne mai muhimmanci da hanyoyin da ya kamata a ce an bi to na ɗaya a kula da gyaran makarantu ne haka kuma a kula da musamman masu kansu malamai wurin To Madalla Malam Bello daga Kwara mun gode kuma daga nan muka kawo ƙarshen an mu sai kuma gobe in Allah da za mu sake ba ku dama ku kira mu akan wani batun. Har yanzu dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin na gaba. Wasanni a takaice. a shanguriyar Niger, an zo ƙarshen wasannin ƙwallon ƙafa na division 1 ko kuma champion league orange premier division inda tim ɗin as duwan ko kuma association custom sport ya zamanto zakara wanda zai wakilci jamhuriyar Niger a wasannin champions league of africa ko kuma a wasan ƙwallon ƙafa na club club waɗanda suka kasance zakaruwa ƙasashen su mai zuwa yayin da club ɗin as eh, zai hawa a rukuni na ɗaya na ƙwallon ƙafa na ƙasar bayan nasararsa a birnin tawa 'yan makonnin da suka gabata a kwambalar hawa rukuni na ɗaya da birnin na adar ya karbi bakunci club ɗin zumunta athletic club na babban birnin mai. zai koma a rukuni na biyu yayin da club ɗin kandaji na ya mai ɗin zai buga a wasan baraj ko wasan neman ƙetare shimge da club ɗin tagur provincial na doso wanda ya zo a matsayi na biyu a neman hawa rukuni na ɗaya a birnin tawa kuma abin ya zo haka ne bayan da an ka tashi a ranar karshen wasannin league one ko kuma Championnat de Premier Division ta jamhuriyar Nijar. Kandaji Football Club ta babban birnin Yamai tana da ɗaya, Urana ta Arlit tana da ɗaya, yayin da Espoir ta Zandar ta yi canjar rasba wanda ya ci kwallo a ragar wani da ita da AS Tunisia ta babban birnin Yamai, inda an ka tashi Espoir da Kandaji kowanne a karshen kakar ta wasannin league one ta jamhuriyar Nijar yana da maki 21 sai dai a wasan da ya hada kungiyoyin guda biyu a niyame espoir ta zandar ta sha kashi ɗaya da biyu gaban kandaji yayin da a zandar espoir ɗin ta da magaram ta yi daji ta yamai ɗaya da nema kwallo ɗayan da espoir ɗin ta ci a babban birnin yamai shine ya cece ta da komawa a rukuni na biyu na ligue 1 ko championnat de premier division orange na janguriyar niger a wani labari ko janguriyar ta niger ta sha kashi biyu da banza gaban tim ɗin ƙasar burundi a ranar lahadi da ta gabata a rukuni na ke a neman cancantar shiga wasan kwallon kafa na kofin nahiyar afirka na shekara 2017 wanda zai wakana a kasar gabon yayin da duk dai a wannan rukunin na jamhuriyar nijar senegal ta jihar namibia ta ci mutuncin wannan kasar inda ta mata biyu da nema abinda yasa a wannan rukunin senegal na kan gaba da maki shida yayin da burundi ke matsayi ta biyu da maki uku ita ma jamhuriyar nijar din ita ce ta uku maki uku ke gare ta sai namibia da bata da maki aiki ko ɗaya. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta jamhuriyar Nijar Mena Football Club a yau ne take wasan sada zumunci da takwaranta na tarayyar Najeriya. Wasan da yana wakana ne a far'ar kur a can tarayyar ta Najeriya. Haruna Mamman Bako birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin ƙwanni a jamhuriyar Nijar. yanzu kuma sai sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka ƙasar amurka ta damu matuƙa da rashin baiwa jama'a damar gudanar da addinin da suke so a kasar china a lokacin da yake hira da manema labarai kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka mike toner ya ba da misali da wani lauya mai bin addinin krista kuma mai fafutukan haƙƙin ɗan adam zinkai da mukarrabansa da 'yan sanda suka yi awon gaba da su a ranar 25 ga watan agustan da ta gabata. Mr. Zhang lauya mazaunin beijing ya kasance mai baiwa kungiyoyi na mabiya addinin krista shawara kan fafutukar da suke yi da gwamnatin china a yankin zancen saboda cire gicciye da kuma rushe coci-coci a yanzu haka lauyan na fuskantar zaman watanni shida a tsari saboda barazana ga tsaro tsare lauyan nuni ne na ci gaba da fatattakar lauyoyi masu fafutukar ganin cewa jama'a sun gudanar da addinin da suke so jakadar amurka mai kula da harkokin addini na ƙasa da ƙasa david sabitan a kwanakin baya ya yi tattaki zuwa ƙasar china domin tattauna batun 'yancin gudanar da addini da gwamnatin china da wasu ƙungiyoyi ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce jakada sabitan ya ga wasu canje-canje masu mahimmanci da suka hada da bunƙasar ƙungiyoyin addinai amma ya nuna damuwar kan yadda hukumomin ƙasar china ke ci gaba da take haƙƙin ɗan adam ta fuskar gudanar da addinin da mutum ke so ya kuma buƙaci hukumomin china da su baiwa mabiya addinin buda da musulmai damar gudanar da addininsu cikin kwanciyar hankali amurka ta damu da tsare masu fafutukar kare haƙƙin ɗan adam da na addini amurka na son ganin cewa an sako zeng da sauran masu fafutukar haƙƙin ɗan adam da na addini sharhin muryan amurka nan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. To shugabannin Faransa da na Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi Allah wadai da jami'an da suka ce kasashen Turai su rinka baiwa Kiristoci masu gudun hijira da suka fito daga gabas tsakiya fifiko wajen samar da wurin zama kenan. Kalaman shugabannin na zuwa ne bayan da wasu magadan gare biyu a Faransa suka cimma matsayi cewa ba za su samar da matsuguni ga musulmai 'yan gudun hijira ba sai dai Kiristoci. Lamarin da ya sa ministan cikin gidan Faransa Bernard Cazeneuve ya yi kakkausar suka kan wannan matsaya da suka cimma a wata hira da aka yi da shi a kafar talabijin. an saki akawun kotun nan ta garin kentucky daga gidan kurkuku bayan da aka tsare ta bisa kin bin umarnin wata kotu da ta ba ta izinin baiwa masu auren jinsi daya lasisin aure alkalin wata kotun tarayya ne ya yanke hukuncin cewa a saki kim davis saboda mataimakanta su shida sun yi rantsuwa cewa za su bi umarnin kotun na bada lasisin ga duk ma'auratan da suka cancanta sai dai alkalin ya umarci davis da kada ya yi ta yi katsalandan yayin da za a baiwa masu auren jinsi daya lasisin Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goban Allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin mamman Lalo da ya taya na gabatar da shirin da kuma Miss Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan Alhaji Suleiman ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wannan lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.